بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya mai albarka safiya ta lahadi ta kuma goma ga watan almuharram a wannan shekara ta 1439 ma'ana ranar ashura kenan sannan daidai da ɗaya ga watan goma shekara ta 2017 miladiya za mu tashi a inda muka tsaya a darasin jiya a karatun littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijira riwayar yahya ibn yahya allaiti muna babi na goma sha ɗaya a kitabun zaka kitabun zaka kundi ne da yake magana ka abin da ya shafi zakka idan aka ce zakka shine abin da ya shafi zakar kuɗi ko zakar dabbobi ko kuma zakar amfanin gona ko kuma dika ga wanda allah ya horewa in zakar kuɗi ta ɓangaren kuɗi lokacin zakar kuɗin shi yayi ya fitar da zakar su ta ɓangaren dabbobin da ike da su sai lokacin zakar dabbobi ta yi sai fitar da zakarsu ɓangaren amfanin gona ya yi noma aka samu amfanin gona sai fitar da zakarsu wanda allah ta halaye hore mai duka uku kaga a shekara yana da bangare ɓangare ɓangare kenan zakar amfanin zakar kuɗi in aka zo magana kuɗi yana da zakar kuɗi sai ya fitar in ma ka zo zakar amfanin gona to ya yi noma sai ya fitar da zakar amfanin gona bi kenan in kuma ka zo zakar dabbobi yana da dabbobi su ma kuma dabbobin kala-kala yana da awaki daga arba'in suka fara idan awaki sun kai arba'in ya fitar da zakka yana da raƙuma daga biyar suka fara yana da shanu daga talatin suka fara a ga wannan hamshakin a tajiri kenan ko amin su tumaki da su awaki eh duk bayani zai zo kansu raƙuma maka yi jiya ko zakka raƙuma maka yi jiya raƙuma daga biyar zuwa 24 duk awaki ake fitarwa kowace biyar ana fitar da akuya daya mana raƙuma biyar akuya daya raƙuma shida akuya daya raƙuma bakwai akuya daya raƙuma takwas akuya daya raƙuma tara akuya daya in suka kai goma akuya mun ce akuya ko tinkiya duk wanda mutum ya fitar duk ɗaya ne hakan nan ah, raƙuma sha biyar akuya uku raƙuma ashirin akuya uku raƙuma ashirin da ɗaya ashirin da biyu ashirin da uku ashirin da hudu duk akuya uku an sai kai raƙuma ashirin da biyar to a nan an tashi daga raƙuma an kuma koma zuwa ga an tashi daga awaki an koma zuwa ga raƙuma sai ya fitar da bintu labun sai ya fitar da bintu ibanatu makhab ibanatu makhab ma'ana wacce ta cika shekara guda ta shiga shekara ta biyu ita zai fitar nan raƙuma dukkan nau'in raƙuma gaba ɗaya su jinsi guda ne ƙullura da ke ko da raƙuma iri kaza da jajaye da masu ruwan ganye da masu tozo da marasa tozo indai sunansu sunan su raƙuma to baki ɗaya su jinsi guda ne kuna ji da ke ko hakan nan awaki jajaye kenan da tumaki nawa kenan farare kenan ko duk jinsi guda ne da raguna da bunsuru duk jinsi guda ne duka waɗannan jinsi guda ne saboda haka inda a ce yana da kaza ashirin kaza ashirin kaza ashirin yanzu yana da awaki tumakai ashirin awaki ashirin arba'in kenan ko sun yi zakka ko kuma yana da awaki goma tumaki goma ɗan akuya goma rago goma no kenan arba'in sun isa zakka abinda ake bukata su kai zakka kuna jina da ke ko hakan nan shin awakin na gida ne ko na waje duk da jinsin su guda shin awakin irin na sudan ne na sudan mata ne ke da kaho maza ba su da kaho kullum da ke ko duka jinsi guda ne in dai awaki ne sunansu jinsi guda raƙuma jinsi guda a tunamu sunansu shanu jinsi guda da jajaye da baƙaƙe da farare da masu ƙawon nan manya-manya da waɗanda ba su da ƙahon kuɗi manya da masu tozo da marasa tozo da bakwalo da wanda ba bakwalo ba duk jinsi guda ne ƙuraji da kyau amfanin gona masara ja da masara fara da e- eka da kaza da jinsi guda ne dawa da dawa ƙaura da dawa farfara da jinsi guda ne da gero da maiwa da jinsi guda ne ina fata mafahimci waɗannan abubuwa ɗin yau yanzu dai za mu tashi magana ne kan abin da ya shafi zakar awaki a kitabu umar da imam malik ibn anas ya karanta a babi na goma sha ɗaya ce kala haddasa ni kala باب صدقة الماشية قال حدثني يحيى عن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصدقة قال فوجدت فيه كتاب الصدقة وانا شيني درس من الدليل أربعين شيني درس من الدليل أربعين إمام مالك ابن أنس يتي باب صدقة الماشية باب دزي مغانا كأبن ديشا فصدقة زكاة تدبوبي يتي حدثني يحيى عن مالك ya ce yahaya ibn yahaya haya layth ya karanta da ni wannan daga malik ibn anas annahu lalle shi malik ibn anas wanda ya rasu a shekara ta ɗari da saba'in tara kitab umar ya karanta littafin sayyidina umar radiyallahu anhu wanda yake shi sayyidina umar ɗin ya rasu a shekara ta ashirin da uku bayan hijira fi sadaka akan abin da ya shafi sadaka wannan hadisi na kitab umar abu dawud da turmuzi da sauraito shi qal sai malik ibn anas ya ce fa wajadtu fihi sai na samu a cikin wannan littafi na umar ibn khattab da ya rubuta akan zakka kitabu sadaqa fi 24 min al-ibli fadunaha al-ghanam fi kulli sha' وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين مخاض فإن لم تكن بنة مخاض فبن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى خمس بنت لبون وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل قال وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جزعا وفيما فوق ذلك إلى تسعين بنتا لبون وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقة الفحل فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة wannan shine darasin da muka yi a jiya wannan mun yi bayanin shi a karatun jiya cewar zakar raƙuma suna farawa ne daga ɗaya daga biyar zuwa ɗari da ashirin idan daga biyar zuwa eh, ashirin da hudu ana fitar da awaki ne a madadin zakar raƙuma a zakar raƙuma to awaki ake fitarwa amma lokacin da raƙuma suka kai ashirin da biyar har zuwa ɗari da ashirin raƙuma zunzurutu ake fitarwa daga lokacin da suka kai 121 raƙuma kenan suka kai 121 to lissafi kuma ya sake canzawa a nan kana da sa'i ko dai fafi kulle 40 bintu labun a kowaɗanne raƙuma 40 ka ba da bintu labun an ci bintu labun shine wacce ta shiga shekara ta uku 'yar mai shayarwa kenan uwa ta tana shayarwa tana da ƙosashen nono shine labun kullura domin labun na abin nan siga ce ta mubalaga ta laban domin wawan yana cikin hurufin ziyada na sa'altu muni a sa'altu mu kaga wawan ya fito to labun mai nono kenan sai a ba da etta a matsayin zakka duk raƙuman mutum sun kai 121 kenan ko dai in yazo sai dinga fitar da 40 bintu labun 40 bintu labun 40 bintu labun wa fi kulli khamsina hiqqa a kowace hamsin ya fitar da hiqqa a kowace hamsin ya fitar da hiqqa kaga muka ce to yanzu kenan in misali yana da raƙuma 130 kullura yana da raƙuma 130 kaga 130 mun samu 40 guda biyu mun samu 40 guda biyu da 50 guda daya ko 40 guda biyu da 50 guda daya su suka ba mu 130 ta ga a yanzu a 130 sai a fitar da bintu labur guda biyu hikka guda ɗaya za ka ce hikka kuwa ita ce dabba da ta shiga raƙuma da ta shiga shekara ta hudu ta shiga cika shekara uku ta shiga shekara ta hudu ita ya kira da hikka ƙwaruƙatul fahal hal ma dabbobi sun fara mata barbara duk waɗannan abubuwa da ka sami makiyaya masana dabbobi za su ce maka wannan shekara ta kaza wannan shekara ta kaza wannan shekara ta kaza ina fata mun fahimci ba ana cewa mai shekara kaza mai shekara da zaran ka zame ne ce wannan shekara ta kaza wannan shekara ta kaza wazo ya fili da na tambayi wasu kan haka da suka ci malam duba raguna abin nan raguna da kuma shanu a ce dubu kahonta ya naɗe shekara guda ya sake nadewa shekara guda ya sake nadewa shekara guda in ka kallaci ƙahon da kyau za ga yana da wani cycle yana da cycle a ƙasa akwai cycle sai sama da shi cycle sai sama da shi cycle mana kowane cycle shekara ce Wa in yi shekara guda sai ya sake toho sai ya sake toho kulwar da kyau to ina ka samu ƙwararre wanda ya san haka zai ga cikin ƙanƙanin lokaci ya nuna maka wani shekara ta kaza haka kuma ragu shi kuma za ga mai kaho in kawon ya lankwashe to ya shiga shekara ta biyu in ya sake murdewa ya shiga shekara ta uku to kaga wannan fa wai karatun cikin gari kenan ina ga karatun makiyaya <coughs> wanda yake shi masanin dabbobi ne kai tsaye zai faɗa maka kaza kaza saboda kai da kaza ana batun shekara ta kaza za a bada mai shekara ta kaza mai shekara ta kaza wannan abu ne mai sauƙi ga wanda Allah ta'ala ya sauƙewa masana dabbobi sun san waɗannan yanzu za mu je kai tsaye zuwa ga karatunmu na gaba maka ce idan mutum yana da raƙuma dubu biyar nawa ne zaka su raƙuma dubu biyar hikka ɗari hikka ɗari in ya ɗauki lissafi hamsin hamsin ko kuma binti labun ɗari da ashirin da biyar in ya ɗauki lissafin arba'in arba'in haka za ka wani yana da raƙuma dubu biyar raƙuma dubu biyar ba wani yana da su haka aga zakka ta shekara guda ya ba da hikka guda ɗari aga in ya raba mutum biyar nawa nawa kenan ashirin ashirin kenan eh kaga shi ma ya ɗauki goma ya sayar ya biya bukatunsa ya ajiye goma imana eh ba zakka ka ba shi ba in ya ɗauki goma ya sayar eh ba ya yi ba sai ya riƙe goma shi ma kuma ya ja garke baɗi sai ya bada akuya biyu ina ba ta mun bayanci wannan da ke ko yanzu da ya ta ya sai da an bashi guda ashirin ya sai da goma kun lura da ke ko goma kuma ya rike su da ya ta sai da goma shi wanda ya bashi zakar zai iya sayan su qala rahimahullah ka tafi yana gaba insha Allah ba zai siya ba qala rahimahullah fi sa'imatil ghanam idza balagat 40 ila 20 wa 100 sha وفيما فوق ذلك إلى 200 شاتان وفيما فوق ذلك إلى 300 ثلاث شياه وما زاد على ذلك ففي كل 100 شاه ولا يخرج في صدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية السرقة قال رحمه الله وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بصوية قال وفي الرقة إذا بلغ الخمس أواق ربع العشر كتاب عمر كينا كتاب عمر wannan kitabu umar din mafi sauki ne ka haddace shi shafi nawa ne anak muwatta ai bai kai shafi guda ba shi ne kuna jina da kyau ko shine mafi sauki ka haddace shi shi zai baka lissafin dabbobi shi zai baka lissafin zakar dabbobi dabbobin su ne raƙuma da awaki abin da ya shafi shanu kuma ga hadisun mu'az ibn jabal nan gaba kana to in dai ba haka sai ga kana ta kwan gaba kwan baya kuma karatu da kokari ake shi bijid la kullum da ke ko da tashi tsaye ake yin kokari ba wai da kakana yana da karatu ba insha Allah ta'ala zuwa rana ita yau na son kowa zai haddace zuwa rana ita yau lahadi ko kuma asabar mai zuwa insha Allah ta'ala son kowa zai haddace wannan kitabu umar yake cewa fi sa'imatil ghanam a awaki da ake kora su zuwa makiyaya domin su kiwo kuna ji da ke ko awaki da ake kora su domin su je su yi kiwo iza balagat arba'in idan awakin suka kai arba'in ila na wa mi'a har zuwa ɗari da ashirin sha akuya guda ce akuya ɗaya ce zakasu arba'in da ɗaya arba'in akuya ɗaya arba'in da ɗaya akuya ɗaya hamsin akuya ɗaya sittin akuya ɗaya saba'in akuya ɗaya ɗari akuya ɗaya ɗari da goma akuya ɗaya ɗari da sha biyar akuya ɗaya ɗari da ashirin akuya ɗaya eh eh ina fata wato babu tsarin da ya kai musulunci ka je ka duba tsarin haraji yadda suke kashe maraba da mai kuɗi da kuma tsarin musulunci awaki 100 akuya ɗaya arba'in akuya ɗaya samsin akuya ɗaya sittin akuya ɗaya akuya ɗari akuya ɗaya ɗari da goma akuya ɗaya haka zai fitar ita ce zakar wa fi ma fauka zalik abinda ke sama da 120 mana 121 kenan ko daga 121 ilami a taini har zuwa 200 shatan akwai abu zai fitar 125 121 akwai abu 130 akwai abu 150 akwai abu 160 akuya biyu 170 akuya biyu 190 akuya biyu da haka zai ta fitarwa har 200 cicif akuya biyu 200 cicif akuya biyu wannan ita ce zakarsu ƙal wa fi ma fawqa zalik abinda ke sama da 200 ila salasi mi'atin har zuwa 300 salafu shiya akuya uku 210 akuya uku 220 akuya uku 250 akuya uku 280 akuya uku 300 akuya uku na za ga al'amarin ubangiji su wa ta'ala ba ta gayyara mutum ake so ba shi ma ya koyi kyauta ya koyi tsarkakewa ne ga zuciyar shi ya tsarkake zuciya ya tsarkake dukiyarsa fama da ala zalik to fa abin da ya karu kan haka akan nau kenan akan 300 to lissafi ya lissafi ya canza fa fi mai mi'atin sha kawai kowace 100 akuya daya kowace 100 akuya daya kowace 100 akuya daya shikenan awaki 300 akuya uku awaki 400 akuya hudu awaki 500 akuya biyar awaki dubu akuya goma banda auqas auqas shine wanda bai kai ba lura da ke ko wanda bai kai ba wanda bai kai ba kamar yadda muka kamar yadda muka ce daga 40 kaga ai 41 akuya 1 42 akuya 1 100 akuya har sai sun kai 121 sannan suka shiga akuya ina fatan mu fahimci wannan eh sai a ai ya ce ka lura da kyau ya ce wa fi ma fauka zalik abin da yake sama da ɗari biyu a sama da ɗari biyu ɗari biyu da ɗaya daga ɗari biyu da ɗaya kun lura da kyau ko ila salasi mi'a har zuwa ɗari uku salasu shiyahi akuya uku ne ɗari biyu da ɗaya akuya uku ɗari biyu da uku akuya uku ba ka dafa ba ɗari biyu da goma akuya uku ɗari biyu da tamanin akuya uku ɗari biyu da casa'in akuya uku ɗari uku akuya uku ɗari uku da ɗaya akuya uku wana ji da kyau ko ɗari uku da ɗaya akuya hudu saboda aka eh ka ce akuya hudu <laughs> ah, mai lissafin zakka zai zo kenan sai aka haihu wacce aka haifa ita ce ta ɗari uku da ɗaya kenan akuya hudu ina ba akuya hudu kuma ba ita za a fitar ba ita wacce aka haifa ba ita za a fitar amma za a lissafa da ita ina fata mun gano wannan qala rahimahullah ma zada ala zalik abin da ya karu akan haka fa fi kulli mi'atin sha kowanne ɗari akuya ɗaya kowace ɗari akuya ɗaya a kaga da lissafin farko sai da yake ɗari da ashirin ko sai da yake ɗari da ashirin to yin tun da sun karu shi kenan kowace ɗari akuya ɗaya eh eh eh eh a ai haka za a ta tafiya shi har zuwa 400 har zuwa 400 ba na 301 akwai a hudu saboda ɗaya yanzu ta shiga lissafin 100 ta shiga lissafin 400 eh a ku da kyau ku lura da kyau ya ce mana wa fi sa'imatul ghanami iza balagat ishirina iza balagat arba'ina ila ishirina wa mi'a sha ko yace wa fi ma fauka zalika nawa ne fauka zalika nawa ne abin da ya karu akan haka ɗari ɗaya ɗayan da ta karu ila mi'ataini har zuwa ɗari biyu shatan akuya biyu kullu ɗari kaga ba ta cika ba amma har zuwa 200 biyu ta cika akuya daya akuya biyu wa fi ma fauka zalika ɗaya sama da 200 biyu biyu da nawa kenan da ɗaya ila salasi mi'a har zuwa 300 uku salasu shiyahin akuya uku kaga daga 200 biyu da ɗaya yanzu da an shiga ɗaya to an shiga lissafin ɗari uku to haka za a ta bayar da akuya uku akuya uku har sai ta kai haka

Eh, ayya ayya barakallahu fiku wala yukhraju fi ba a fitar da bunsuru a matsayin zakka ba a fitar da bunsuru a matsayin zakka amma za a lissafa shi cikin dabbobi ɗaya kenan wala harima haka nan ba a fitar da tsohuwa tukun dabba da ta riga ta gama tsufa a matsayin zakka amma za a lissafa da ita nau kenan wala zatu awa haka nan ba a fitar da dabba mai ido guda makauniya a ce ita ce zakka amma za a lissafa ta a cikin dabu amma ba za a ba da ita a matsayin zakka ba tunda Allah ba a yi mishi karɓi karkarasa illa ma sha al sai dai abinda shi wanda yazo karɓan zakkar ya so ya karɓa kullum da ke ko sai in shine dai duba ya ga dacewar haka din amma in dai ba shi ya ga dacewar hakan ba to ba a karɓar su wannan ta ɓangaren zakka kenan ba a karɓar bunsuru ba a karɓar tsohuwa ba a karɓar eh, zatu awa mai ido ɗaya ko mai larurar ido haka ba a karɓar ta wurin zakka kun ga wannan ta ɓangaren zakka kenan hakan nan kuma ta ɓangaren shi mai dabbobi ba a karɓar uwar garki kun lura da ke ko a ji a samu manya-manyan idan gari za ga mutum yana da dabbobi arba'in amma kasa in ka cire guda uku a ciki za ka iya cewa ba ka cire su duka to irin waɗannan idan garkin ba a taɓa su kuna fatan kun fahimci kenan tsaka-tsaki shi mai dabba ba a son ya bada waɗanda yake shi ma baya so irin dabbobin nan da in an tafi kiwo ɗaukar su ake yi an magaji ajiye su ake yi a gida ko sanyi ya kama su ko dai ba su da lafiya ana ganin ma da inda tafiya za a yi za a ajiye su gefe guda a ce ga wannan sadaka ba a karɓar su ba a ba su a sadaka kuna jina da ke ana ba da lafiyayyu ne ko su su su ake bayarwa a zakka kuma ba a karɓar idan gari shi wanda ya zo karɓar zakka ba zai karɓi idan gari ba ma'ana uwar garki ya wani katon bujimi ire-iren su guda uku ne a ciki ya ce shi zai ɗauka zakka ba a yi wannan ina mu kun fahimci karatu qal wala yujma'u baina muftariqin wala yujma'u baina muftariqin ba a raba ba a hada dabbobin da suke a ware dabbobin da suke a ba a hada su wala yi farraku bai na mujtami'in dabbobin da suke ah, wala yi juma'u ba a hada bai na muftarikin tsakanin waɗanda suke a ware wala yi farraku ba a ware na mujtami'in waɗanda suke a hade khashiyatu sadaka don jin tsoron sadaka kullum da kyau an gane an daidai fasara amma ba a gane ba wala yi juma'u ba a hada bayana muftarikin dabbobin da suke aware dabbobi da suke aware ba a hada su a gaba kaɗan gaba kaɗan za mu zo gare shi inda malik ibn anas ya ba da misali mutane uku mutane uku suna da awaki arba'in arba'in wana jina da kyau mutane uku suna da awaki arba'in arba'in nawa za su fitar zakka kowa ɗaya da mai karɓar zarka yanzu sai suka hada suka ce na mutum ɗaya ne nawa kenan domin 120 ne eh za a fita dan 120 ne <laughs> kullum da yau mutum uku suna da awaki 40-40 kaga kowannensu zai ba da zakka nawa ɗaya da mai karɓar zakka ya zo sai suka ce ai na mutum ɗaya ne sun zama gudano kenan ɗari da ashirin to kuma tun da ɗari da ashirin ne za a fitar da zakka ɗaya ne <laughs> kaga eh, a ba a yi ba a yi ba a yi ba a yi tsoraka duk waɗanda suka yi wai suna ganin sun doje shine kashi ta sanaka don jin tsoron a karɓi sadakar zakka a hannunsu to duk waɗanda suka yi haka zakar ba ta yi ba kun da ke ko zakar ba ta yi ba saboda haka ba su fitar da zakka ba yanzu mun gane cewar wala yi juma'a yana? muftarikin muftarikin kowa da nashi kowa da nashi kowa mutum uku ne kowa yana da arba'in arba'in da mai karɓar sadaka ya zo sai suka haɗa su ga ce ai na mutum ɗaya ne sau da kada aka kirga sai aka samu 120 120 kuma guda ɗaya ce sai suka fitar da guda ɗaya kullum da ke ko suna ganin sun yi dabara ba a yi haka in an yi haka sadaka ba ce wala yufarraqu mutu mujtami'in haka nan ba a raba waɗanda suke a tare mutum biyu ne suke da awakinsu mutum biyu suke da awakinsu da suke da wuri guda kamar yadda zamu zo mu yi bayani akan abin da ya shafi zakka na alkhalitaini ne zakana alkhalitain mutane biyu ne suke da suke da dabbobinsu da suke da dabbobinsu kowane yana da ɗari da ɗaya kowannensu yana da ɗari da ɗaya ko haka ya ce an ah, alkhalitain ya kuni likulli ilimin minhuma mi'atu shati wa sha fa kunu alaihima fihima salasu shiya kowannen su mutum biyu kowa yana da ɗari da ɗaya ɗari da ɗaya wana ce da kyau ko to da suke da ɗari da ɗaya ɗari da ɗaya annal khalitu ne kullu kullu wahid ma mi'atu wa sha fa yakunu alaihima fihima thalathu shiya yan suna tare ne gaba ɗaya dabbobin wuri guda suke kiwo wuri guda suke komai amma a lissafi kowa yana da ɗari da ɗaya yanzu da aka haɗa sun zama ɗari biyu da nawa eh nawa ne zakasu uku da aka zo karɓa shi suka raba kowa ya ware a kowa yana da ɗari da ɗaya bai kai zaka ba kowa da aka zo eh nam ya kai zaka sun da ke kai sai dai kowa zai ba da ɗaiɗai kowa zai ba da ɗaiɗai kun da za su ba da guda uku da aka raba sai kowa ya dawo ɗaiɗai haka suna ganin sun ci riba ɗaya asali ma sun kauce ma mutane biyu suke da arba'in a kome da kome da aka zo karɓar suka ce wani ashirin ne wani ashirin ne kaga asali ma bai kai ba duk ba a yi wannan ne ta sadaka don tsoron gada a fitar da tsaka. ku lura abin da ya shafi zakka din nan dole hukuma ta shiga ciki kuna jina da kyau ko dole hukuma ta shiga ciki to amma kun lura da hukuma ta mai da hankali kan revenue shi za ku kuke ganin take saka saka da zakka dan mutane guda an zo an an zo an karbi revenue a wurin su a hukumance kuma a dawo a ce za a karbi zakka sai dai ga wallahu ala wani hasashe na ne ina fatan kun bayyace wannan amma lalle lalle batun zakka yana da buƙatar a bashi kulawa sosai da sosai a faɗakar da mutane a ilmantar da su kuna jina da kyau a ilmantar da su hanyoyi na ilmantarwa da ake da su akwai gidajen rediyo akwai gidajen tv akwai gidajen jaridu akwai majalisai akwai kaza a ta wayantar da kansu a ta faɗakar da su wannan shine wani za ba shi an yi rigima da shi ba ba a yi mai bayanin hukunce-hukuncen Allah zai ɗauko ya baya ina fata mun fahimci magana ta da ke Allah ta'ala ya amfani da umarki wa ma min khalitaini ne da ya kasance na dabbobi da aka cakuɗa su suke a haɗe guda biyu fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiya to su ɗin nan za su koma su lissafa dabbobin nasu ne daidai wa daidai bayani akan wannan zai zo gaba kaɗan babi ne mai zaman kansa babin na dabbobi da mutane da suka haɗa dabbobi ya za su fitar da zakarsu ƙala wa firriƙa akan abin da ya shafi azurfa shine arriƙa alfidda idza hamsa a awaqin idan ta kai ukiya biyar ukiya biyar ko ukiya ɗaya shine dirhami arba'in nawa kenan biyu rubu'ul ushir za a fitar da ɗaya bisa bisa abin nan ɗaya bisa arba'in ɗaya bisa arba'in kamar yadda muka yi shi a zakar kuɗi da muka fito wannan shine abin da kitabu umar ya kunsa littafi da umar ibn khattab ya rubuta akan abin da ya shafi zakka da kuma malik ibn anas ya karanta littafin ya muka same shi a cikin muwatta wanda ya kunshi zakar ah, raƙuma da zakar awaki da zakar kuɗi ta yana zakar kuɗi ya shigo wa fi iza balaga da hamsu waƙin idan ta ke uqiya biyar rubu al'ushir zai bada ushiri ne mun yi magana ka abin da ya shafi zakar kuɗi a darasin da suka gabata kuna ji da ke mutum ne ya karɓo kuɗi yana da wasu kuɗaɗe haka tun da ya ajiye kuɗaɗen sam ya manta da su ko a falo ne ko a wani sef ne ko a wannan wuri ne ko a cikin mota ne ko a fulan shi ne ko a inda yake aje sam ya manta tun da ya aje su miliyan goma ne harkoki sun yi gaba da shi sai bayan shekara uku ya gansu zai fita musu da zai fita musu da zakka ta shekara nawa uku uku mana ai ba bashi ba ne zai fita musu da zakka kullum da ke ku alisar yanzu tsuntuwa ce ko kyauta Eu tsuntuwa ce zai yi ciki yayi na arama ya ce da na? yaya ba? a'a wai mai ce ce tsuntuwa ce? eh eh shi ma sai ka tuntube shi sai a tuntube shi a'a ai ba za ka samu kuɗi a hannunsa ba qala malik rahimahullah na'am tumaki shi ne na faɗa farkon darasi in an ce tumaki sa kake ya ce galibin ba hausa ba ne sa ga in an zo magana shi ne gaskiya ne kowanne a yaren shi sai dai ka sa ido shi ma ka samu yana tattaɓa naka Allah kai yanzu a shi kan ba ba sai a sai da kai a gaban shi ba ko laiki Allah tumaki su ne farari awaki su ne jajaye ka da ke ko su ake kira akuya kasan hausa mai nufi ne akuya duka bunsuru akuya akuya akuya rago akuya tinkiya akuya ina fatan kun fahimci wannan da kyau a zakanan da muke magana duka hudun jinsi guda ne idan mutum yana da farare guda ashirin tunkiya kenan tumakai sannan yana da akuyoyi guda ashirin nau kenan arba'in ya shiga zakka magana shi da matukar muhimmanci a sake maimaita ta ya shiga zakka kullum da ke amin kowane zaka za mu zo bayani kansu za mu zo kansu insha Allah babu ma ja fi sadaqatil baqar babin da yazo zai magana ka abin da ya shafi zakkar shanu zakkar shanu mun yi zakkar raƙuma mun yi zakkar awaki za kuma shiga zakkar shanu sun za a share can ne a sa ku a jira zuwan zakka ko kuwa قال حدثني يحيى عن مالك an humayd bin qais al-makki an tawus al-yamani anna mu'adh bin jabal radiyallahu anhu al-ansari akhadha min 30 baqaratan tabi'a wa min 40 baqaratan musinna وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل qal babu ma a fi sadaqatil baqar babin da yazo zai bayani kan abin da ya shafi zakar shanu albakar shanu ya shafi mace ya shafi namiji kullura da ke ko albaqar shanu jinsi ne albakaratu saniya akwai mufrad da yake da ta'u jam'i a cire ta'u din albakaratu saniya albakaru shanu ashajaratu bishiya ashajaru bishiyoyi ina fatan kun fahimci wannan da kyau an kira saniya da bakar ne li'anna tabarqul ard tana tsaga ƙasa tana tsaga ƙasa قال حدثني يحيى عن مالك عبيد الله بن يحيى الليثي يتي حدثني يحيى يحيى ابن يحيى الليثي يا كرنت دني وانا يحيى ابن يحيى الليثي يا رسول الشكرة 234 an malik ruwaya da iyo daga malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijra alimul madina muftul harmain wanda ya rasu a shekara ta 179 an humayd Ibn qais al-makki daga humayd dan qais al-makki mutumin makka al-makki mutumin makka shi malik ibn anas mutumin madina ga malamin shi kuma mutumin makka ya rasu shekara ta 130 an tawus al-yamani daga tawus ibn Kaysan al-yamani طاووس ابن كيسان اليماني الحضرمي Al الحضرمي akan ce alhadarami wanda yake garin hadara maut sunan garin kenan hadara maut gari ne a kasar yaman yana cikin manya-manyan garuruwan kasar yaman kaga ta ɓangaren kasa al-yamani ta ɓangaren gari alhadarami mutumin ƙasar hadara maut ya rasu shekara ta ɗari da shida wadanda suka ce ɗari da bakwai shi tawus kenan tawus ibn kaisan wanda ake cewa ya yi shekara arba'in yana sallar asubahi da alwalar sallar isha hmm? shekara da ya rasu eh ka ce menene ya yi me ya yi shekara arba'in yana sallar asuba da alwalar sallar isha eh. kasan inna na shi a ne na kun ce baya bacci ne yana bacci ne yana bacci mana to kuma yana da iyali na kuma sai da daddare anna mu'az ibn jabal lalle mu'az ibn jabal mu'az ibn jabal a'lamakum bil halali wal haram in aka zo magana halas da haram mu'az ibn jabal shine mufti shi ke fatawar kan halas da haram Allah ta'ala ya hore mishi yana cikin makaranta qur'ani yana cikin makaranta qur'ani kun da ke ko annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tura shi kasar yaman ya tura shi kasar yaman wakilin manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam ya je karanta da su kuma ya karbi zakka kamar da bayanai za su zo umar bin abubakar siddiq ya tabbatar da shi a yaman din bayan ya zama khalifa kenan umar bin khattab ya tabbatar da shi a yaman din daga baya kuma ya canza mashi ya mai da shi sham a sham ya rasu a annoban nan tawus abin ba tawus ba amwas na ta'un ya take da suna annoba wata annoba da aka yi Allah salamatu wal a wannan annoba ya rasu a kasar Yaman shekara ta a kasar Sham shekara ta goma sha bakwai bayan hijira shekara ta goma sha bakwai bayan hijira wani suka ce goma sha takwas bayan hijira a lokacin da yake Yaman akhadha min na baqaratan tabi'a ya karbi zakar zakar shanu a kowanne talatin ya karbi tabi'a in an ce tabiya shine ma da halafin sanata saniya abin nan san saniyar da ta shiga shekara ta biyu kullum da ke ko shekara ta biyu ta cika shekara guda kenan an yaye ta ba ta shan nono an yaye ta ba ta shan nono yanzu kawai tabi'a ce tana bin uwan ne amma ba ta shan nono yasa aka kira ta da tabi'a tabi'a mai bin uwa ba ta shan nono ita ce kowace ta cika shekara guda ta shiga shekara ta biyu a raƙuma na a shanu nawa talatin Zakasu ita ce tabi'a wa min na bakara a shanu arba'in musinna musinna musinna ita ce mai shekara uku mana ta cika shekara biyu ta shiga shekara ta uku wasu ka ce a'a ta cika shekara uku ta shiga shekara ta hudu kuma a nan ba a karba sai dai mace in dai arba'in ne za a bada musinna sai dai mace wa utiya ma duna zalika sai aka kawo mu'az ibn jabalin ragu abin nan shanu da su bai kai talatin ba a ba an yi akwai minhu shai'a sai ya ƙi ya karɓa komai yace ba zai karɓa ba kullum da kyau ba zai karɓa ba kenan shanu 29 sun kai zaka ba su kai ba ya ce ba zai karɓa ba waƙal sai ya ce to yanzu tambaya ta anan ita ce waɗannan bayanai da muka karanta fatawar mu'az bin jabalin ce ko kuma karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne saboda me eh? saboda magana za ta zo wa qala yace lam asma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi shay'a ban ji wani abu daga wurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba a shanin da biske 30 ba kenan waɗanda suka kai talatin ya ji daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan zakka shanu suna farawa daga talatin ya ce ba zai ce komai ba akan abin da bai kai talatin ba hatta alƙahu fa as'ala har sai na je na haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na tambaye shi shi kenan abin da baka sani baka je kai tambaya mu'az bin jabal fa alamakum bil halali wal haram ici sai ya koma ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fatuwufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma ake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya koma ga Allah ya cika qabala an ya kaduma mu'az ibn jabal kafin mu'az ibn jabal ya dawo kulwar da ke ko sai sallama ya cika ya rasu kafin mu'az ibn jabal ya dawo saboda haka mu rike lissafi mu faro ta sama ko mu faro ta ƙasa ta ƙasa ko raguna arba'in abin da suka yi sama daga arba'in zuwa arba'in da ɗaya abin da ke sama sun shiga zakka shanu daga talatin abin da yi sama sun shiga zakka raƙuma daga biyar abin da ya sama sun shiga zakka kowa ya riƙe? Allah ta'ala ya amfana da mu ƙala yahya ƙala malikun أحسن ما سمعت في من كانت له غنم على رعيين متفرقتين مفترقين أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي منه صدقته ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي ناس شتى إنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج منها ما وجب عليه من في ذلك من زكاتها qala yahya yahya ibn yahya al-laisi al-masmudi yace qala malik imam malik ibn anas yace kenan wannan qala yahya din ba lalle ne ka same shi a waɗansu riwayoyi na muwatta ba saboda kowanne yana riwayatar abin da aka yi ne a gaban shi kun gane ko qala yahya yahya ibn yahya yace qala malik imam malik ibn anas yace ahsanu ma sami'tu mafi kyawun abin da na ji ya nuna akwai nau'i na saɓani kenan ko fi man kanat lahu dangane da mutumin da ya kasance yana da awaki yana da awaki ala ra'iyaini ga masu kiwo guda biyu muftariqaini suna daban-daban yana da awaki sosai waɗansu suna kudancin kaduna a nan ake mushi su wasu kuma suna can yankin binuwai a can ake kiwo daban-daban ne ko a haɗe suke daban-daban ne au ala ko kuma a'a ba ma wai makiyayan biyu ba ne makiyayan da yawa muftarikina daban-daban yana da dabbobi wasu suna kudancin kaduna wasu suna kasar benue wasu suna can yankin taraba wasu suna yankin ghana nau kenan uku kenan wasu kuma suna nan yankin Ah, a nan kwara no kenan hudu kenan ko haka na wasu na can yankin Delta sai ake mishi kiwo no kenan duk nashi ne wani yana dabbobi da yawa kenan to an tashi fitar da zakaya za a yi ƙara maliku rahimahullah fi buldani shatta a garuruwa daban-daban garuruwa daban-daban isa muka ce nan kudancin kaduna filato yankin jos yankin benue uku kenan yankin taraba hudu kenan yankin Neja delta shida kasar ghana yankin kamaru duk wani ma wasu dabbobin hasan ka yankin sudan tsakanin chad da sudan na ake mai kiwo kaga yana da makiyaya daban-daban kenan eh ko qala maliku rahimahullah anna zalika lalle mai waɗannan dabbobin Juma'u kulluhu ala sahibi za a lissafa zakar gaba ɗayan ta gane su sai mu ce a makiyayarsa inda ake mai kiwo a kudancin kaduna yana da guda nawa kaza inda ake mai a benue kaza ne to sai a hada lissafi inda ake mai a niger delta a hada lissafi inda ake mai a kwara a hada lissafi sai a ɗebo lissafin adadin na ghana da adadin na kamaru da a haɗa lissafi sai a gano to yanzu yana da adadi kaza kenan kuna ji da kyau ko adadi kaza tunda mallakar shi ne kun fahimci wannan da kyau ko sai a ce to yanzu zakar dabbobin shi kaza ne kaza zai fitar ina fata mun fahimci wannan da kyau to yanzu an lissafa gaba daya zai fitar da guda 120 su ne zakar da zai fitar guda 120 ya zai fitar da su a makiyaya guda zai ware ko kuma zai ware na can a fitar da kaza na can a fitar da kaza yana da wannan abin nan ce to a makiyaya kaza sai a fitar da kaza a makiyaya kaza ku ɗibi kaza ku fitar kun fahimci magana ta da ke ba tare da an kallaci adadin wannan na wannan makiyayar ya kai lissafi ko bai kai lissafi ba tunda yanzu duk lissafi ya koma gare shi za ga na wata makiyayar ya kai lissafi na wata makiyayar bai kai ba to amma dai tunda mallakar shi ne shi ke da su rarraba su iya ta a yi kiwo kaza ta a kiwo kaza sai a kula da su ya halatta ya ce ya halatta a fitar a makiyaya ɗaya fa yu'addi minhu sadaqata sai ya fitar da sadakar wannan in aka hada lissafi sai ya fitar da sarakarsa. wa mithlu zalika kwatankwacin wannan ar-rajulu shine mutum yakunu lahu zahabu ya kasance yana da zinariya awul wariko ko azurfa mutafarriqa daban-daban yana da shaguna na kasuwanci da ake yi mai kasuwanci da su yana da su a nan cikin garin mina yana da complex kayan ciki nashi ginin complex din nashi ne kayan ciki nashi ne a nan mina ma kila yana da guda uku guda hudu wannan ji da kyau ko nashi ne gaba yana da su a kwantagora yana da su a bidda yana da su a sileja din nashi ne kuna ce na da kyau ko to tambayar yanzu ita ce shi in ya fitar da zaka za a ce a wace a wanne wata ya bude na kwanta gora ne saboda haka sai a fitar da zakar na kwanta gora ina fatan kun mai ci magana ta da kyau ko ku a wanne wata ya bude na Shilaja, ko ya bude na Kaduna ko ya bude na Jos ko ya bude na Lagos ko ya bude na Kano ko na Sokoto sai Malik ya ce innahu uh, ina karatun yake mutafarriqa daban-daban fi id nasin shatta a hannun mutane daban-daban ya aje kawai yana da yana da manaja suleja yana da manaja shike kula da duke shi tana a Kaduna a Kano a Sokoto a Lagos a London a ina ne a ina ne duk yana da su shi dai shine gaba daya shine overall gaba daya kowa wani shi yake report wannan ya ya cika ya batse ko malik ya ce innahu shi wannan mutumin da ke da wannan dukiya yan baki lahu abin da ya zama wajibi a kansa an ya jima'a shi ne lissafa ta gaba ɗaya zai lissafa ta gaba ɗaya ne fa yi khuriju min hama wajaba alaihi sai ya fitar da zakata na abin da ya zama wajibi a kansa fi zalika na wannan dukiyar min zakati ana zakata sai mu ji lissafin kwantagora nawa ne gaba ɗaya abin kuɗin da ke hannu da kuma kayan da ba a siyar ba na suleja na bidda na mina na lagos na gaba daya sai ya fitar da zakar ina ba kun ga yanzu me aka yi la'akari da shi kenan kudin shi mallakarsa mallakarsa misali a ce a watan ramadan yake fitar da zakka a watan ramadan yake fitar da zakka amma ya bude na kwanta gora ne a watan muharram kuna ji da kyau ko to ba za mu ce sai muharram ya zagayo za a yi na kwanta gora ba ai yanzu mallaka shi ne daga cikin kuɗin da ke hannunsa ne ai ya buɗe na can wannan fata to saboda haka yanzu tun da dai watan muharram watan ramadan shine watan zakarsa da shagon da ya buɗe a kwanta gora a watan muharram da wani ya buɗe a suleja a watan safar da wani ya buɗe a bidda a watan rabi awal da wani ya buɗe a kaduna a watan rabi sani da wani ya buɗe a watan jumada ula da wani ya buɗe a watan jumada saniya da wani ya buɗe a ratar da duk dai nashi ne saboda a watan da yake fitar da zakka a watan zai fitar da zakka su duka ba wai za a ce kowanne shago da zakka shi ba kowanne shago da zakka shi ba kuma yanci wannan da ke ko akan wannan malik ya ce to ai kowace makiyaya ba za a ce da zakkata ba tunda yanzu yanzu mallakarsa ne sai mu ce to makiyaya kaza yana da kaza makiyaya kaza yana da kaza makiyaya kaza yana da kaza makiyaya kaza yana da kaza to in haka hada lissafin sai a fitar da زكاة قال مالك رحمه الله قال يح وقال يحيى قال مالك في الرجل يكون له الضعن والمعز إنها تجمع عليه في صدقة فإن كان فيها ما تجب فيه صدقة صدقت وقال إنما هي غنم كلها وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاء مالك يعدد كتاب عمر saboda haka da shi yake kan hujja eh inda ka rike ka haddace kitabu umar din nan zai ma sauki sosai wurin lakantar zakar dabbobi an ka lura zakar kuɗi in dai ta shiga kawai arba'in ne za a kasafta a ɗauki ɗaya kun fahimci magana ta amma ga zakar dabbobi ba shekara daga kaza zuwa kaza shekara kaza daga kaza zuwa kaza shekara kaza wa qala yahya yahya ibn yahya al-laysi yace qala malik imam malik ibn anas firrajuli rajuli dangane da mutumin da yake ya kuna lahu da'an wal ma'as ya kasance yana da raguna yana da awaki yana da tumakai yana da awaki inna ma tujma'u alaihi fi sadaqa to abin sai da kawai za a hada mashi lissafin su ne duka a sadaka a zakka eh ban ba inna ha lalle su dabbobin duka da farare da jajaye din tujma'u alaihi fi sadaqa za a haɗa mishi lissafinsu ne a wurin zakka fa in kana fiha ma tajibu fi sadaqa idan an haɗa su an samu abin da ya kai sadaka me abin da ya kai sadaka nisabi idan ya kai sadaka dikat sai a fitar da zakkansu. wa qal malik ibn anas yace inna ma hiya ghanamun kulluha da farare da jajaye kullure da ke ko ghanamun kulluha duk gaba ɗayan su tumakai ne duk gaba su tumakai ne saboda ba za a ware a ce sai fara farare sun kai arba'in tumakai kenan a ce sai awakai sun kai arba'in ba a'a da lissafin awakai da lissafin tumakai duk gaba ɗaya sunan su sau saboda haka za a ba da su za su bi lissafi ɗaya wa kitabi umar ibn khattab a littafin umar ibn khattab da ya rubuta wa sa a ciki akwai wa fi imatil ghanam a dabbobi da ake korawa zuwa kiwo idza balagat na sha idan suka kai ra idan suka kai awaki 40 shatun za a ba da akuya ɗaya ne a matsayin zakka kun ga haka yake a kitabu umar ko قال مالك رحمه الله فإن كانت الضعن هي أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة أخذ أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضعن وإن كانت المعز أكثر من الضعن أخذ منها فإن استوى, فإن استوى الضعن والمعز أخذ الشاة من أيتهما شاء من أيتهما شاء قال مالك رحمه الله فإن كانت الضعن إذا فراري tumakai kenan su suka fi yawa hiya aksara min al-ma'as su suka fi yawa ku lura da kyau ko idan awaki sun idan tumakai su ne farare sun fi awaki yawa wa lam yajib ala rabbiha illa shatun wahida kuma ba abin da ya zama wajibi akan mai su sai dai ya bada akuya daya yanzu ya zai tambayar babu ta su ko yana da awaki talatin abin nan tumaki talatin awaki goma kaga yanzu wani suka fi yawa tumaki farare kenan su ne talatin awaki kuma guda goma in haka da lissafi arba'in kenan to a cikinsu wanne za a fitar qal qal wa lam yajib ala rabbiha illa shatun wahida gashi bai zama wajibi akan me ita ba sai dai akuya daya dabba daya zai zama saboda 40 ne kullu da ke ko akhadha al tilka shat allati wajabat ala rabbil mali min at-ta'am to raka wannan akuya daya da za a karba a matsayin zakka za a karba ne min at-ta'am daga awaki daga tumakai tunda tumakan su su suka fi yawa kullu da tumakai ne 40 tumakai 30 awaki goma to sai a karba a cikin tumaki in kuma tumaki ne goma awaki talatin sai a karba cikin awaki ƙal wayan in ma'azu aksara idan awakin kuma su suka fi yawa sun fi tumakai yawa ukhiza minha sai a karba a ciki mana awaki talatin tumakai goma kuma gashi zakka ɗaya ce akuya ɗaya za a fita abin ku lura da kyau a larabcin sai ake cewa sha akuya ɗaya sha akuya da kullu shi yasa nan ya fassale su kuma a larabci in aka ce shatun aka ce akuya a hausa idan aka ce akuya to ana nufin jajaye ne amma a wannan larabcin zakka da muke in ka zan ce sha to ana nufin ganan ana nufin ganan baki ɗayan su fararen su da jajayen su qala malikun fa in istawa ad-du'an wal ma'as idan suka yi daidai awaki ashirin tumakai 20 nawa nan arba'in oh akhadha shata sai shi da izo karɓar zakka ya karba akuya guda min ayyatihi himasha a kowace ya ga dama shi wanda ya zo karɓar zakka shi wanda ya zo karɓar zakka shi ya kira sa'i shi ya kira sa'i wanda yake shi zaka ji shi ya zama title kenan a masarauta ko sa'in kaza asalin sa'i ana nufin wanda yake zuwa karban zakka to wanda ya zo karban zakka aka lissafa ga awaki awaki ashirin tumaki ashirin to in ya gara ma ya dauki a cikin awaki in ya gara ma ya dauka a cikin tumaki muna jina da kyau to wannan shine tsokaci da malik ya mana akan abin da ya shafi awaki sai kuma abin da ya shafi abin nan raƙuma da ah, shanu da za su zo nan gaba kaɗan insha Allah ta'ala a nan za mu da kallon subhanakallahumma hamdik a shara Allah ilaha illa ta astaghfiruka wa atubu ilayk wani bai ci magana ta da kyau awaki da tumakan da ake ta magana wanne za a bayar mata ko mazaje ina fatan kuma a nan dai ba a yi magana ba amma lafazin sha din da ake magana kamar yana alamta mata kenan kun lura da ke ku wannan zai zama da sauƙi insha Allah ta eh? a'a ya ce aibin suru daban taure daban wa alaikum salam kitabun umar da ya magana ya yi magana ne akan cewa dabbobin da ake kora su kiwo to wanda ba kora su ba barakallahu fiku sa'imatul ghanam dabbobi da ake korawa dama ina son ku an kara da lafasin da nake amfani da shi dabbobi na gidan gona fa kuna jina da ke ko dabbobin gidan gona da su tatsan su ake yi a sayar kun fahimci su ba a kora su kiyo sai dai kawai a dan sake su su dan motsa jiki ko da aka sake su an sake su ne dan su motsa jiki kuna ji da ke ko amma hatta abincin da suke ci lura da irin madarar da ake so su bayar shi ake ba su in ana son su ba da madara iri kaza ne to abinci iri kaza za a ba su in madara iri kaza ake so su bayar abinci iri kaza ake ba su ina fatan mun bayyanci wannan dabbobi na gidan gona suya zakar su za ta zo za mu zo gaba insha Allah ta'ala amin kuma eh. ba a kayan ciki ne ba a lissafa kongon ginin complex ɗin ai mun yi magana shi a zakar kuɗi sai dai waɗanda ya bayar haya kuɗin hayar ake lissafi da su na mutum da ya yi noma eh, ya sai da kayan noma tsaba kudin saboda wai wadanda za a ba wai sun fi bukatar eh. wai ya halatta sannan kuma ya halatta shi ya saya da kudinsa sai ya cire kudin yana gaba kaɗan zakan noma alaikus salam haka ma ba ya halatta ba haka ya zama wajibi a'a ya hada su lokaci guda ya fita da zakasu ba mu ci ya yi amina ba yawwa yanzu idan ya hada kudin gaba daya a ce bana zai fita da zakar miliyan goma kun lura da ke ko to kaga anan ya samu ya ce kwantagora a raba da miliyan biyu a cikin miliyan goma bidda a raba da miliyan kaza suleja a raba da miliyan kaza nan mina a raba da miliyan kaza kun da ke ko <coughs> kada mu hada abinda aka ake da malamai suke da magana a kan shi shine mutum ne yana kasuwanci a mina iya mina kaɗai yake kasuwanci ya halatta ya ɗibi zakar ya kai kwanta gora kun bai ci magana ta da kyau ko ya halatta ya ɗauki zakar ya mai da ita garinsu ina fatan kun bai ci wannan da kyau to kun ga wani kuma wanda nake magana yana da kasuwancin shi a kwantagora yana yi a bidda yana yi a suleja yana yi a kaduna duk yana yi a can yanzu da aka zo tashi lissafin zakka to yanzu tun da shi ke da su a lissafin watan da ya saba fitar da zakka a su za a littafa dukkan zakkar wuraren duka sai muka lissafa yanzu yana da miliyan goma ma'ana miliyan goma ita zai fitar zakka ita zai ɗauka ya fitar da zakka yanan kuɗin nawa ne eh miliyan 400 kullum yanzu kudin nashi miliyan zai fitar da ya ware miliyan goma su ne zakka kenan kudin nashi miliyan 400 ne to yanzu miliyan goma da zai fitar da zakka tunda yana sana'a a kwantagora kai tsaye ya halatta ya ɗiba a raba miliyan 1 a kwantagora miliyan biyu a kwantagora cikin miliyan goma sawa'un kudin da ke kwantagora ya kai kuɗin da aka samu a kwantagwarar za a fitar mai da zaka ya kai hakan ko bai kai hakan ba kun da ke ko duk inda yake kasuwanci duk inda yake kasuwanci sai a raba kuɗin a wurin nan eh, hadisin mu'az ibn jabalin da annabi sallallahu tura shi yaman yace innaka tati koma min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'um ilayhi shahadatu allahi la ilaha illallah fa ma ta'awka lidhalika fa hadde zuwa تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم تؤخذ من أغنيائهم أنا كربان زكاة ندق مودا تنشكينسو فترد على فقرائهم أميوة تلكاوانسو saboda haka sai malamai suka ce inda aka nema nan ake bayarwa ya fi zama dahir ya fi karfin dalili gaskiya inda aka karbi zakkar sai a raba a nan sai dai idan an wadata sai a kai wani gari lura da ke ko za mu zo batun raba zakar ai kaga ana ta cewa karbawa za a ba shin ana ba wanda zai aure zakka ya je ya aure da shi a tambaya ne subhanakallahumma wa ya <laughs> ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk